سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه بحمد الله تعالى يوزع متاشي درسي نسل عشرين دبوكي كينا عشرين كراتين العزية يو بوكي قوتر رجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تريه دو دا تلاتين دا دا ودونا رانا سيدي دي دا شا ترى قوتر جمادة الثانية sha tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma ta miladiya za mu tashi sabon fasali wanda da shi ne in muka ƙara shi insha Allahu za mu muraja'a a darasi mai zuwa in kuma lokaci ya yalwata gare mu mu fara muraja'an tun a karshen wannan darasin shine darasin mu na yau akan sujudu sahawi wato sujadar rabkanwa malam yace faslun wannan fasali kenan da yake bayanin hukunce hukuncen sujadar da ake yi idan mutum ya yi rafkanwa a cikin sallah asahu abin da ake ce ma asahu rafkanwa shine ka ɗauka kayi abu alhali ba kai ba akwai bambancin su tsakanin da mantuwa dukkan mantuwa tana daga cikin rafkanwa amma wata rafkanwar ba ta kan kasancewa daga mantuwa ba ta kan kasancewa saboda jahiltar abu mantuwa shine kana sane da abu sai kuma ka manta shi kishiyarsa tunawa shi kuma rafkanwa wato ka ɗauka kayi abu ya zama to hankalinka bai kai wajen ba alhali kuma ba kai ba to dukkaninsu da rafkanwa da mantuwa sukan zo ma mutum a cikin sallah saboda ɗabi'ar mutum kamar yadda saboda ɗabi'ar mutum da kuma tasirin shaidan Allah ya sallata shaidan akan mutum ba yadda za yi Allah haka yayi mu ya sallada su akan mu yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna shi shaydan da shi da zuriyarsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin ku to shaydan Allah ya sallada shi akan dan adam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadithin Abi Huraira idan aka yi kiran sallah shaydan sai ya gudu yana rihi wanda wai warin rihin zai sa sautin rihin zai sa ba zai ji kiran sallan ba dan baya so ya ji kiran sallah idan aka gama sai ya dawo in aka tada ikama sai ya gudu ana idan ana gama iqama an fara sallah sai ya zo ya so mace ma mutum tuna abu kaza tuna abu kaza har ya zama mutum bai san raka'a nawa yayi ba a cikin sallah yace to idan irin wannan ta samu ɗaya daga cikin ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yayi sujada biyu alhali yana zaune wannan shine asali na yin wannan sujudu sahwi din daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi muttafaqun alaihi na Abu Huraira a cikin Bukhari da Muslim cewa idan irin wannan ta samu mutum bai sani ba yaya sallar tasa take uku yayi hudu yayi to ya sujada kafin yayi sujada alhali yana zaune a wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya itlaki yace yayi sujada biyu alhali yana zaune to bai bayyana ba kafin sallama ne ko bayan sallama to akan haka ya zamanto a da wannan hadisin da kuma hadisan shi kansa salawatullahi wa salamuhu alaihi irin wannan abu ya samu gare shi ya yi rafkanwa a cikin sallah kuma ya gyara ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai ya ce ni mutum ne ina mantuwa kamar inda kuke mantuwa idan na manta da abu ku mu a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ni bana mantuwa amma ana mantar da ni domin in tabbatar da sunna amma wannan hadisin na ƙarshe wanda nace wanda yake cewa ba ana mantuwa ana mantar da ni domin in tabbatar da sunna akwai magana akan ingancin sa amma hadisin Abdullahi dan Mas'ud shine ingantacce wanda wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla raka'a biyar saboda haka da ya sallama sai sahabbai suka tambaye shi an ƙara sallah ne yace me ya faru yace kai sallah raka'a biyar sai ce da wani abu ya faru a cikin sallah da na gaya muku yace ni mutum ne an sa inna ma ana bashar an sa kama tansau fa idan nasitu fadhakkiruni ni mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa in nai mantuwa ku tuna sashe ni sannan sai ya juya ya fuskanci alƙibla ya da biyu sannan ya sallama to akan wannan malamai suka wannan ya tabbata a cikin shari'a cewa ana yi malamai sukan ambaci wannan babi bayan sun gama babin sifar sallah dan musulmi ya san yaya zai yi da wannan abu wanda yake na larurar rayuwarsa ne addinin musulunci addini ne da yake wato sanin yake yadda da hakikanin mutum a inda yake ba addinin da yake musun ɗabi'ar mutum bane kama addini waɗansu addinai kama addinin kirista yana musun ɗabi'ar mutum addinin da yace ba za ka ci ba ba za ka sha ba kaga yana musun ɗabi'ar ka zai yiwu ka rayu ba ci ba ta ko addinin da yace ba za ka yi aure ba kaga yana musun ɗabi'ar ka to haka zalika addinin da zai ce ba za ka yi mantuwa ba yana musun ɗabi'ar ka to sai Allah madaukakin sarki nuna mana cewa wai wannan mantuwar ba komai bane ka yadda za ka yi ne ka yadda da sifar ka ta kai mutum ne ajiri to sai Allah ya karfafa ka ya baka kamala amma in ka ce kai ka fi karfin ka ɗauki wannan sifa ta mutuntaka ka ne muka ɗauki sifa ta allantaka to sai Allah ya nuna maka karshen ka shi ne maza Allah madaukakin sarki ke shi wannan girman yace mayafina ne duk wanda ya yi jayayya da ni kan ya ce zai ɗauka to sai na yi galaba a kansa to wannan a yana daga cikin hikimar musulunci cewa da aka shar'anta mana yin sujudu sahwi na farko an wato me da ɗabi'ar mu ta muna yin mantuwa kuma wannan mantuwar idan ka manta kada ka ɗauka kan cewa wannan a a wato tawaya ce akwai tawaya ta fuskar cewar ka kyale shi dan yayi tasiri a kanka tunda alwajibi kai mujahada a cikin zuciyarka amma idan wannan abin ya faru to ko istighfari ba ce kai ba ba ce in kai rafkarwa a cikin sallah kai istighfari ba ka gyara ta me yasa ba a ce kai istighfari ba saboda babu laifi a ciki ya fi ka kuma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'ummata Allah ya dauke musu abinda suka yi bisa mantuwa da abinda suka yi bisa jahilci da abinda aka tilasta su suka yi to da abinda mutum ya bisa mantuwa Allah madaukakin sarki ba zai kama shi da yin wannan ba shi yasa ba a ce idan mutum yi sahau ya rafkarwa a cikin sallah ya istighfari ba sai dai kawai aka nuna masa yadda zai gyara wanda bayanin su shine zamu karanta a cikin wannan fasali insha Allah malam yace sujudu sahwi sunnatun sujadar rafkarwa sunna ce ma'ana sunna wato yinta ya tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ma'anar cewa sunna ce shine idan mutum ya manta ta ya yi rafkanwa zai yi sujada sai ya manta ita kanta sujadar rafkanwar ita kanta sujadar rafkanwar ya manta ta to ma'anar cewa sunna ce shine idan ya tuna kawai sai ya yi ta ba za ta ba ta sallar ba rashin yin rashin yin sujadar rafkanwa ba za ta ba ta sallar mutum ba akwai tafsir wanda malamai suka yi wanda zai mu zo bayanin sa insha Allah a cikin babin amma ma'anar cewa sunna ce shine sallah ba ta baci dan mutum ya bar yin sujudar rakkalwa yace li naqsi sunnatin muakkadatin min sunanis sala ana yin ta ita wannan sujudar ta rafkalwa saboda barin saboda tawaye wato rage sunna mai karfi daga cikin sunnonin sallah mun yi sunnonin sallah ko guda nawa ne da muka karanta su na'am sha sha takwas sha takwas ne ko eh sha takwas ne to <laughs> a takwas din mu'akkada su ne takwas eh, to sunnonin sallah ɗin kamar yadda muka ambata dama fa'idar yin su domin ya zama to kan mu san yadda zamu gyara sallah fa'idan ka san cewa meye farilla meye sunna dan mu san yadda zamu gyara sallah to daga cikin sunno idan mutum a cikin sunnonin nan na sallah akwai sunnoni masu ƙarfi sunan mu'akkada idan mutum ya bar ɗaya daga ciki zai sujudu sahau sauran sunnoni ko fa wanda ba mu'akkada ba idan mutum ya bar ɗaya daga ciki akwai sujada a kansa mafhumin wannan baya yin sujada idan mutum ya bar sunna guda ɗaya daga cikin sunnonin sallah ba masu ƙarfin ba amma idan mutum ya bar sunnar suka kai guda biyu daga cikin sauran sunnoni to wannan zai sujudu da wannan shine tafsilin masabar imam malik duk da yake akwai sabani a cikin masabar amma wannan shine mashhurin magana idan mutum ya bar sunna muakkada guda daya zai mata sujudu sa idan mutum ya bar sunnoni guda biyu wanda ba muakkada ba zai sujudu sahwi idan mutum ya bar sunna guda daya wanda take ba muakkada ba ba zai sujudu sahwi ba idan mutum ya bar mustahabbi guda daya ko mustahabbai da yawa daga cikin mustahabban sallah komai yawan su ba zai sujudu sahawi ba ana sanar da mai mota lambar Abuja EY biyar uku bakwai ABC da Allah ko zai je ya gyara fakin ɗinsa saboda a samu hanya saboda an fahimci wannan tafsilin ko kuma wannan ya nuna mana cewa in mutum ya bar farilla ana yi ma akwai sujudu sahwi ga barin farilla eh zai yi wannan ya nuna cewa farilla in aka barta ba a yi mata sujudu sahwi sujudu sahwi ana yi mata ne kawai idan mutum ya bar sunna muakkada guda daya ko ya bar sunnoni guda biyu waɗanda ba muakkada ba amma in ya bar farilla ba zai sujudu sahwi ba dole sai yayi wannan farilla idan ya bar mustahabbi idan ya bar sunna guda daya wanda ba muakkada ba ba zai sujudu sahwi ba in ya bar mustahabbi ko mustahabbai da yawa na sallah ba zai sujudu sahwi ba babu komai a gare shi amma farilla idan ya barta ba zai sujudu sahwi ba amma dole sai yayi ta kamar yadda bayanin zai zo to da ake maganar sunnoni muakkada wa'anne ne ake nufi da waɗannan sunnoni muakkada malam yace wahiya tamaniya guda takwas ne na farko yace qira'atu ma siwa ummil qur'an karanta sura wadda take ba fatiha ba ba ummul qur'an ba ummul qur'an ɗaya daga cikin sunayen suratul fatiha ce idan mutum ya karanta sura ya bar karatun sura a cikin a cikin sallah banda banda fatiha to ya bar sunna muakkada daga sunna ne karfi daga cikin sunnonin sallah ana karatun sura kamar yadda muka karanta daga cikin sunnonin sallah mutum zai yi karatun sura a raka'o'i a sallar bayan karatun fatiha na sallar asuba da raka'o'i na farko da na biyu na sallar azahar da la'asar da magariba da isha ko to yin karatun wannan surar shi shi kadai sunna ce mai karfi wanda idan mutum ya barta sai ya yi sujudu sahwi da haka idan mutum ya tashi a cikin sallah bayan ya karanta fatiha kafin ya karanta sura sai kawai ya ruku sai kawai ya ruku to a nan wajen ba zai dawo ya tsaya domin ya karatun sunna ba ya karatun sura ba domin tun da ya riga ya tafi ya yi farilla ba zai bar farilla ya dawo domin sunna ba to amma amma sunnar da ya bari sunna ce mai karfi dan haka zai sujud qabla salati zai sujada kafin sallama saboda ya bar sunna zai sujudu sahwi a wajen waɗansu malamai suna cewa ai sunna biyu ce ya bari ba sunna ɗaya ba wai ne sunonin biyu karatun sura da tsayuwa domin karatun sura saboda haka suka ce karatun sura ba sunna ce mu'akkada ba domin a nan wajen da ya bar karatun sura sunna biyu ya bari da sunna ta karatun sura da sunna ta tsayuwa domin karatun sura to amma kamar yadda ce wannan babi ne akwai saɓani mai yawa tsakanin malamai tare da cewa magana wajen imam malik a cikin mudawwana ya ambata cewa wanda ya karanta wanda bai karatun sura ba a cikin sallah bisa rabkanwa zai sujada qabla salat to wajen tawilin fasara karatun maganar fatawar imamu malik shine sai malamai waɗansu malamai suka ce dalilin da yasa aka ce masa ya sujada dan ya bar sunna ne karfi take ce karatun sura waɗansu kuma suka ce a'a dan ya bar sunna biyu ne wal jahru daga wal jahru yana daga cikin sunnoni masu karfi bayyana karatu a inda aka ce a bayyana karatu idan mutum ya bar yin wannan idan mutum ya bar bayyana karatu a inda aka ce ya bayyana karatu to ya bar sunna mai karfi wanda zai sujada kafin sallama ina ne ake ina ne wannan za ta iya samun mutum a sallar asuba da sallar magariba da sallar isha su ne inda ake bayyana karatu bayyana karatu a cikin waɗannan salloli a rakawo'i da aka ce a bayyana karatu sunna ce mai ƙarfi. idan mutum ya manta ya bai idan mutum ya manta bai bayyana karatu ba sai ya karatu a asirce to ya bar sunna mai karfi zai sujada kafin sallama to wani miqdarin karatu ne za a ce mutum zai bari yanzu alal misali idan mutum ya karanta aya uku a cikin fatiha a asirce sai ya tuna cewa bai bayyana ba sai ya tuna sai ya so mu bayyanawa daga nan daga kan iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ya karanta alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin sai ya tuna ashe a asirce yake karatun sa. sai ya bayyana daga iyaka na abudu to nan yaya za a ce masa ya bar sunna mai karfi ko ka bai bar sunna mai karfi ba na'am ya bar sunna to in kawai bai ce alhamdulillahi rabbil alamin bane yana tuna kawai yayi alhamdulillahi rabbil alamin a asirce sai ya tuna arrahmanir rahim sai bayyana a dai kawai ya bari eh ya bar sunna <laughs> to gaskiya anan imam malik yace idan yace idan ya zamanto hafiz in ya zamanto kadan kamar aya ko aya biyu babu laifi ba za a ɗauka akan ya bar sunna ba in ya zamanto kaɗan to a wajen kaɗan ɗin ya yi misali da aya ɗaya ko aya biyu to mafumin wannan idan mutum ya kar idan suka in suka wuce aya biyu to ya yi ihtiyabi ya zamanto cewa ya ɗauka akan ya bar suna sai ya sujada kafin sallama an fahimta saboda saboda barin da ya yi ɗin wato saboda karatun gabaki ɗayansa bayyana shi shine sunna sunnan guda daya to saboda amma idan ya zama cewar kamar aya ta yake kawai bai bayyana ba amma ya bayyana ayoyi guda shida daga cikin ayoyi bakwai na fatiha kaga aya daya a cikin ayoyi bakwai ai kaɗan ne aya biyu kaɗan ne amma aka ce aya uku to kaga aya uku ya fi sulusu to kuma ka'idar shari'a shine as-sulusu wa sulusu katir in abu ya kai kashi ɗaya cikin uku to yayi yawa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace as-sulus wa sulusu kathir sulusi yana da yawa to kaga sulusun fatiha aya nawa ne tsakanin biyu da uku ko ba haka ba aya bakwai bakwai ka raba ta sau uku kaga ya zamanto biyu da kashi ɗaya cikin uku ko da haka in ka karanta aya biyu ya kai sulusi bai kai sulusi ba aya uku kuwa ya wuce sulusi to bisa wannan idan ka karan idan aya biyu ce to baka kai sulusi ba in ko baka kai sulusi ba to baka da yawa ba saboda haka baka bar yawancin sunnar ba an fahimta in ka karanta a cikin sauran ayoyin guda biyar ka samu mafi yawan sunna tunda ka samu sama da kashi biyu cikin uku wannan shine babin din da aka sanya an fahimta to wal israru haka wajen asirtawa asirtawa shine inda ake asirtawa sai ka bayyana a sallar azahar da la'asar ko kuma a raka'a uku da raka'a ta hudu a ta sallar magariba da ta sallar isha duk asirtawa ake ko to sai ka bayyana idan ka bayyana ka bar sunna in ka bayyana ka bar sunna to amma a nan wajen me za ka yi za ka yi sujudu sahwi amma wajen irin sujudu sahwi za ka yi ba a za ka dan ƙari kai a cikin sallah ƙari kai a cikin sallah domin ka'idar imam malik kamar yadda za mu gani dukkan ƙari a cikin sallah sa bayan sallama ce dukkan tawaya a cikin sallah sa kafin sallama ne wannan imam malik shine yake da wannan tafsirin da sauran da kuma waɗansu malamai da suka yi muwafaka da shi to wajen da aka ce ka asirta idan ka bayyana da shi ma da wannan miƙiyasin aya abin da ya sama da aya biyu in ya wuce aya in ya kai aya uku ka yi su a bayyane to za ka yi sujada bayan sallama amma in aya biyu ne da abin da bai kai haka ba to babu komai wannan kalilan ne ba shi da yawa na'am wato ka'idar imam malik dai abin da yake a cikin mudawwana illa an yakuna hafifan in ya zama to kaɗan ne kal ayati wal ayataini kamar aya ɗaya ko aya biyu to wajen bayanin wajen taujihin magana imam malik to shine ake kawo batun sulu hmm. ka tsaya kai miƙiyasi da asulu misali wajen karatun fatiha to amma wannan ba yana nufin kamar wajen karatun baqara kamar wajen karatun suratul baqara ka karanta za ka karanta suratul bakara ga baki daya sai ka ce sai idan ka ka bayyana a cikin sulusinta sannan za ka ce ka bar sunna a babu din a cikin karatun fatiha ne babu din a cikin karatun fatiha ne hmm? amma a cikin karatun sura dan ka bayyana ko da ka asirta a nan waje ba shi da tafiye babu din a wajen karatun fatiha ne hmm? Thank you. a cikin tun da ya bayyana a cikin fatiha shi kenan babu ɗin ya bayyana a cikin fatiha inda aka ce ya bayyana saboda haka dan bai bayyana ba a cikin karatun sura musamman in ya zamanto aya ɗaya ce ya zama to kan cewar ya bayyana ko da aya ɗaya a cikin sura ya samu wannan sunna amma in babu idan a cikin karatun fatiha ne in a cikin karatun fatiha bai bayyana ba shine zai zama to kan cewar zai yi ya bar wannan sunna din amma in ya bayyana babu ibra ga abin da bai yi ba a cikin karatun sura wallahu ta'ala alam eh karatun fatiha shi wannan hukuncin yake akai amma wajen karatun sura inda shi sunna ne al'ibra da karatun sura din amma bayyanawa da asurtawa idan ya riga ya tabbata a cikin fatiha shikenan wannan hukuncin wannan sunna ta samu wa takbir siwa takbiratul ihram da kabbara ta sallah banda kabbara harama kabbara harama mun ce farilla ce ko to sauran kabbarori a cikin sallah nan malam ya ce su ma sunnoni ne amma masu karfi don haka idan mutum ya bar kabbara guda daya zai sujada kafin sallama wannan sabanin mashhurin masabar imam maliki sai idan mutum ya bar kabbara guda biyu ko abin da ya fi haka domin ita kanta kabbara ba ta cikin sunnoni mu'akkada ba ta cikin sunnoni mu'akkada ta daga cikin mutlaqin sunnoni idan mutum ya bar sunna idan mutum ya bar kabbara guda biyu shine zai sujada kafin sallama والتحميد da yin at da cewa sami Allahu liman hamida nan kamata ya ce at-tasmi' amma sai ya ce at-tahmid abin da yake nufi sami Allahu liman hamida ba rabbana wa lakal hamd ba rabbana wa lakal hamd kamar yadda muka ji tana cikin mustahabbai amma sami Allahu liman hamida sunna ce to yace sunna ce daga cikin sunnoni masu kar muakkada idan mutum ya bar cewa sami Allahu liman hamida sau daya zai sujada kafin sallama ba sai yayi sau biyu ba wannan ma akwai khilaf a cikin masaba waɗansu malamai suna cewa sai in ya bari a wuri biyu amma dan ya bari a wuri ɗaya ba zai yi sujada kafin sallama ba ihtiyati shine mutum idan ya bari a wuri ɗaya din yayi sujada kafin sallama wa tashahhudul awwal da tahiyyar farko tahiyyar farko ita ma sunna ce sunna ce mai karfi da idan mutum ya barta zai sujada kafin sallama waɗansu malamai suka ce ai idan mutum ya barta sunna biyu ya bari ya bar tahiyar ya bar zama domin ta kamar idan mutum ya zauna fa bai yi ta ba zai su da kafin sallama eh na a wajen waɗanda suka ce mutlaƙin sunna zai zai ce ba zai yi ba tun da nan wajen ya samu sunna ɗaya ba sunna biyu ya bari ba kuma sunnoni ne ba masu ƙarfi ba amma wanda suka ce tahiya sunna ce mai ƙarfi to ko da ya yi zaman ya manta bai yi ta ba in ya bar in ya zamanto yayi wannan zaman na tafiya amma sai ya sha'afa ko ya zaman da lokacin ya tafiya sai ya karanta fatiha ya dauka a tsaye yake sai ya karanta fatiha yana zaune kaga ya samu zaman tafiya ko amma ya karanta tahiyar bai karanta ba to nan yaya zai na'am sai eh, zai sujada kafin sallama saboda ne ya manta ta ya manta sunna muakkada ya manta sunna mai karfi a wajen waɗancan a wajen shine kuma abinda mai izziya ya tafi akai eh, shine abinda mai izziya ya tafi akai ya bar sunna mai karfi dan haka zai yi tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar tahiya da zama domin tahiya yayin sujada shine hadisi na farko a kitabu sahawi a cikin sahihul bukhari hadisin abdullahi ibn malik ibn buhaina suna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo tsakiyar sallah inda zai yi zaman zai yi tahiyar farko sai suka ga ya miƙe suka bi shi a haka sun bayan ya yi tahiyar karshe suna jiran ya sallama sai suka ga ya sujada kafin ya sallama ya sujada biyu sannan ya sallama sannan suka yi sallama bari karasa saboda haka ya bar sunna guda biyu kenan kun ga ya bar tahiya ya bar zama domin ta to waɗanda suka ce illar da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada kafin sallama saboda barin sunnoni biyu ne to suna cewa sai idan mutum ya hada guda biyu ya bar zama domin tahiya da kuma ita kanta tahiya din dan haka in ya zama domin tahiya amma bai karanta tahiya ba sai su ce ya samu sunna daya kawai ya bar sunna daya sai su ce ba zai sujada kafin sallama ba na'am an yi masa a wata riwayar an ce an yi masa tasbihi an yi masa tasbihi sai bai dawo ba ya ci gaba sai sabai su masu tasbihi saboda kaga kenan ya san akan cewar ga abin da ya faru tunda an yi masa tasbihi to ala ayi halin ihtiyati shine mutum ya dauki wannan idan mutum ya bar tahiya ko da yayi zaman domin ta ya fita daga cikin sabanin malamai ya yi yana kafin sallama an fahimta na'am a tahiyya ta biyu tahiyya ta biyu ya shiga raka'a ta biyar fa kenan a tahiyyar farko eh a tahiyyar farko idan liman ya miƙe bai zauna ba mashru'i ne a yi masa tasbihi a ce subhanallah domin idan bai riga ya gama tsayuwa ba in bai riga ya gama tsayuwa ba to ya dawo ya zauna in ko ya riga ya gama tsayuwarsa to ya miƙe ya ci gaba tun da ya riga ya miƙe ya tafi zuwa ga farilla ba zai dawo ga sunna ba to in ya miƙe kada su kuma su cewa subhanallah su tsaya suna ce masa sai ya dawo sai ya bi su mai wukan su su zama to masu bi su ce to kai liman ka dawo ka biyu su ta yin tasbihi a idan suka ga ya miƙe to su ma su bi shi da ne suka ce masa subhanallah sun fahimta sun gane ya sani ya miƙe to sun san cewa wannan to su ma su zamanto su ma su kan cewa fuqaha sun karanta izziya su miƙe su bi idan aka idan da sallama sai ta hidda sujada qabla salam duk sai su yi sujada kafin sallama na'am shikenan shikenan idan ya kana yana cikin karatun fatiha sai ya tuna a ah, ashe ba a tsaye nake ina karatu ba ashe ta ya ce zan karanta sai ya karanta sahiyar to shikenan babu laifi wannan karin karatun fatiha da yayi ba zai mata sujada bayan sallama ba duk da yake ƙari ne amma tunda jinsin zikiri ne babu laifi ba zai ƙara ba zai mata sujada rafkanwa ba wal jurutul awwalu lahu da zaman farko domin sa domin me domin tahiya wannan zaman da mutum zai domin tahiya shi ma sunna ce muakkada wa tashahhudul akhir da tahiyar karshe idan mutum tahiya ta a karshe wadda daga ita ce ake yin salati ayi addu'a ayi sallama ita ma sunna ce mai ƙarfi waɗannan kun guda takwas su ne ya kidaya su in mutum ya bar kowane ɗaya daga cikinsu zai yi sujada kafin sallama zai sujada kafin sallama saboda barin sunna wala sujuda li tarki sunnatin ghairi muakkada babu sujada ga barin sunna wadda take ba muakkada ba ba mai karfi ba ka takdiratin wahida kamar kabbara guda ɗaya غير تكبيرة الإحرام بند كبر حرمة كم وجن ديك والتكبير سوى تكبيرة الإحرام آه كبر أبن ديك في جملة كبر قباكي أه. أم فهمت جملة كبر يكي نفي dukkan kabbarori na sallah banda takbiratul ihram jumlar su gabaki daya sunna ce muakkada an fahimta idan mutum yayi sallah gabaki daya bai kabbara ko daya ba sai kabbara harama kawai to ya bar ya bar sunna mai karfi amma kowace ɗaya daga cikin kabbarar sunna ce ba mu'akkada ba to su sai idan mutum ya bar guda biyu wala li tarki fadila ba a yin sujudar rabkanwa saboda barin mustahabbi kal qunuti fi subhi kamar barin yin qunuti a cikin sallah asuba daga cikin mustahabbai da muka yi na sallah daga ciki akwai qunuti ko akwai yin tasbihi a cikin ruku'u da yin tasbihi a cikin sujada da cewa amin duk waɗannan mustahabban idan mutum ya bar ɗaya daga cikin su ba ba mutum ba zai yi jidar rafkanwa ba da zai yi su dukkan sallolinsa a ko ina bai yi sujud bai yi tasbihi ba a kowane ruku'u da kowane sujada babu jidar rafkanwa a gare shi domin abin da ya bari mustahabbi ne an fahimta fa in sajada lahuma to idan yayi sujada saboda barin sunna ba muakkada ba ko kuma saboda barin mustahabbi yayi sujadar yi hukuncinsa yace batalat salatuhu sallarsa ta ɓaci wato inda ba a sujadar rabkanwa shi sai ya sujadar rabkanwar sallarsa ta ɓaci domin ya ganganta yin sujada guda biyu inda ba a ce sujada ba wannan a tafi akan akan al wanda imam malik yake cewa idan mutum ya sujada inda ba a ce masa sujada ba abin nan arju an yakuna hafifan ina fata babu komai a kansa idan mutum inda ba a ce sujada rabkanuwa ba ya zo yayi to yana fata sallarsa tana nan wannan zai zama to an so masa wato dai yayi abin da ba a ce masa yayi ba amma bai zama to kan cewar sallarsa ta ɓaci ba tsakanin yadda malamin ya tsaya wala ya fita akan cewa sallar ta idan mutum yayi idan mutum alal misali bai yi kunuti ba ko kuma a da farko bai yi karatu bai yi tasbihi ba ko kuma bai yi addu'a ba bayan bai yi addu'a ba kafin sallama wannan duk mustahabbai ne sai ya tuna ashe bai yi addu'a ba sai ya sujada kabli to a wajen malam sallar ta bace domin wannan sujadar guda biyu da ya yi su ba su da mahalli kuma tunda kafin sallama ne ya shigar da abu a cikin sallah wanda ba shi da dalilin shigar da shi to amma kamar yadda ibn abdul bar ma ya ambata a cikin alkafi yace wannan babu komai a gare shi a domin abinda abinda yayi wannan masail ne wanda suke na ijtihadi wanda yake ba za a bata sallah domin su ba tunda babu nassi akan wannan matsala eh za mu zo kan mamu za mu zo kan hukuncin mamu insha Allah wala li fariba ba a yin sujada saboda barin farilla ka takbiratul ihram kamar yin kabbara harama idan mutum ya bi kabbara harama ba sai ya tuna to nan ba zai sujada ba zai sujada ba da zai gyara sallah sai dai kawai ya sallama sai dai kawai ya sake sallah sai ya sallama ya sake sallah na'am Eh. Ah, mutum ne ya yi niyya bai kabbara harama ba sai ya tuna yana cikin ruku'u to ya kamata ya yi ba zai wata ikama ba sai ya dago daga ruku'u ya ce Allahu akbar tunda dama akwai niyyarsa ko niyya ba zai jaddada niyya ba niyyar tana nan ta waccan sallar inda ita ma farilla ce sai kawai ya dago ya kabbara sannan ya ci gaba da sallarsa haka dalika idan fatiha ce ya manta idan ya yi kabbara harama sai gab da zai yi ruku sai ya tuna bai yi fatiha ba to nan wajen ya zai sai ya koma ya karanta fatiha ya sake karatu sura sannan ya yi ruku idan bayan ya yi ruku ne ya tuna bai yi fatiha ba yaya zai yi sai ya dago daga ruku ya dawo ya karatu fatiha sannan ya karatu sura sannan ya sake ruku wancan ruku'un ya baci wannan ƙarin ruku'un da ya yi na farko wanda yake bashi da mahalli ya yi ƙari a cikin sallah sai ya sujada ba'da salam sai ya sujada bayan sallama saboda ƙari da ya a cikin sallah idan kuma sai da ya yi sujada ta biyu sai da ya kago zuwa raka'a ta biyu sai ya tuna bai karanta fatiha ba yana sujada yana raka'a ta biyu sai ya tuna a raka'a ta farko bai karanta fatiha ba to nan yaya zai yi na'am sai ya saki wannan raka'ar sai ya dora sai ya mai da ta biyun ta zama ta farko an fahimta sai ya mai da ta biyu ta zama ta farko sannan in ya idar da sallah ya sujada bayan sallama dan ya ƙara wannan raka'a to idan ya yi raka'a ta ɗaya ya yi raka'a ta biyu ya ɗago raka'a ta uku ya ɗago raka'arsa ta uku sai ya tuna a raka'a ta biyu bai karanta fatiha ba to yaya zai sai karanta yawa sai mai da ta uku ta zama ta biyu ta uku sai ta koma ta biyu an fahimta ta uku sai ta koma ta biyu a ya karanta fatiha a raka'a farko ya yi raka'a ta biyu sai a raka'a ta uku ya tuna bai karanta fatiha ba a raka'a ta biyu a raka'a ta biyu bai karanta fatiha ba ta farko ya yi fatiha sai ya manta bai fatiha ba amma bai tuna ba sai bai je raka'a ta uku to idan a raka idan idan fatiha idan da ya tuna a raka'a ta uku cewa raka'a ta farko ce bai fatiha ba fa ta biyu ne ne finta ne ne finta biyu eh ta tsaye ce take ta laifi a'a yana raka yayi raka'a ta ɗaya raka a ta biyu ya tashi yana a ta uku sai ya tuna ashe ta ɗayan nan da ya ke karanta fatiha ba sai ya mai sai ya watsar da ta ɗayan ta biyu din nan ta koma ta ɗaya ta uku sai ta damu ta biyu sai ya gini a haka zai sake zaman tahiya zai sake zaman tahiya waccan zaman tahiyan da yayi ba shi da muhalli to amma yi kari a cikin sallah zai sujada bayan sallama eh to idan kuma ruku'u ne fa bai tuna ba idan ruku'u ya manta ya karanta fatiha sai kawai ya sujada sai na cikin sujada sai ya tuno ashe bai yi ruku'u ba sai ya dawo ya ruku idan kuma sai bayan yana cikin raka'a ta biyu ne ya tuna da yi ruku a raka'a ta farko ba na'am sai ne a yanzu idan mutum ne ya yi raka'a farko ya ɗago yana raka'a ta biyu sai ya tuna a raka'a farko da yi ruku ba zai koma ne ya ku'u sannan ya sake sujada guda biyu sannan ya sake dawowa a raka'a ta biyu ko kuwa ya zai yi zai jefar da raka'a farko ya mai da ta biyu ta zamanto da daya wato ka'idar shine idan ya zamanto cewar akwai rukunin da za ka iya riskarsa akwai rukunin da ba za ka iya riskarsa ba yanzu kaga idan yana cikin sujada ya tuna bai yi ruku'u ba to bikin da bai riga ya gama kullu raka'ar ba zai yi komawa ya riski wancan rukuni sawa'un sujada ta biyu ce ko sujada ta farko ce ko sujada ta biyu ko zama da ke tsakanin sujada in ya tuna bai yi ruku'u ba a cikin wannan hali sai ya dago ya tsaya ba kuma daga in ya daga a yana daga zai sunkuya ne ruku ko ba sai ya tsaya cak sannan ya sunkuya ruku eh a kan sai ya tsaya cak tunda shine ruku ruku daga tsayuwa ake yin ruku ba daga durkuto ake ruku ba kada mutum ya ce bari ya taso yana tasowa ya taso a sunkuye shi gane ruku'un sa a'a sai ya koma ya tsaya cak tukuna sannan ya sunkuya domin daga tsaye ake samun ruku'u ba daga kasa ake yin ruku'u ba takbira ta ruku'u ba eh zai tsaye in ya tsaya sannan zai ce Allahu akbar ya kabbarar ruku to wannan shine zabit na wato barin farilla idan kuma kamar a ce sallama ce mutum bai bari ba fa ya yi sallah ya yi ta ya yi addu'a sai kawai ya ji shi yana kawai ta tasbihi yana ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha yana ya dauka ya gama sallah sai daga baya tuno bayan ya yi la ila illallah wa la sharika lahu sai tuno kan cewa bai yi bai yi sallama ba to a nan wajen ya zai yi sai ya sallama to a nan wajen yi sallama kuma me zai shi kira lashe alai ko ka zai jira bayan sallama eh na'am wanda yake jira bayan sallama mai hujjarsa me yasa zai jira bayan sallama ai bai kawo wani rukuni ba bai kawo wata sunna ba mustahabbi yayi zikiri yayi na'am ya yi ragi to ai abin da ya rage ya zube shi sallama zai yi sallama babu komai a gare shi ba zai sujada ba wannan tasbihin da ya kara babu komai a gare shi ba komai a kanta idan mutum ya juya ma alƙibla baya to wannan idan mutum ya juya ma alƙibla baya kafin ya sallama ko ya tashi har yin ko ya tashi ya bar wajen da yake to nan wajen sallar ta tashi sai zo ya sake yin sallah bare da gaske ko kuma yayi magana na'am ko yayi magana da mutane na'am liman ne yana yin sallama ya yi sujada daya a raka a ƙarshe ya yi sujada guda daya sai ya dago ya zauna sai ya tahiya ko wata addu'a yake ta yi ya yi sallama eh eh wannan haka ne kamar kamar kan hadisin zuriya da ne idan mutum ya yi sallama daga cikin sallar alhali bai gama ba sai ya dawo daga inda ya yi sallamar ya gina akan sallarsa sannan bayan ya yi sallama ya sujada bayan sallama dan haka kamar wannan wanda ya yi sujada farko tarka a ƙarshe ya yi sallama sai ya dawo ya fuskanci alƙibla ya yi sujada ta biyu sannan ya yi tahiya ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a sannan ya yi sallama sannan ya yi sujada bayan sallama kamar hadithun zilyade alaikum salam wanda na'am eh na'am sai ya juya ya sake sai ya juya ya sake zaman da ake so ya yi a cikin sallama na yin sallama ya sallama babu komai a gare shi shi ma alaikum salam eh za mu zo hukuncin sa bari mu kokari mu karasa wannan wannan fasali aw li ziyadati qawlin ghairi mubtilin lis sala babu sujada ga ƙarin magana wanda yake magana maganar ba ta bata sallah akwai magana da mutum zai wanda ba ta bata sallah amma ba ta cikin sallah me misalin ta na'am kamar ka ce alhamdulillah in ga atishawa ko abin nan ka ce yarhamukallah in wani ya atishawa wannan magana ce amma ba ta bata sallah to ita ma ba za ka yi mata sujudu sahawi ba babu sujudu sahawi akan yin wannan tunda jinsin zikiri ne ba ƙarin wani aiki bane daga cikin ayyuka wanda suke daga cikin ayyukan rukunnan sallah na'am amsa sallama a cikin sallah ta wannan zan duba insha Allah zan ah, dan akwai tafsir ne da insha Allah ka tana zan duba bi idin yace kal kalamil qalil kamar zance wanda yake mara yawa kadan sahwan wanda yi shi bisa rafkanwa mutum in yi magana wanda take kadan bisa rafkanwa ita ma wannan shi ma wannan maganar baya bata sallah a ah, ah, shi ma wannan baya bata sa'a wato ba a yi masa sujudu sahwa baya masa sujudu sahwi to amma idan mutum yayi magana kaɗan bisa rafkanwa a cikin sallah ko bisa ganganci mai hukuncin wannan sallah eh? ko a bisa rafkanwa na'am sallah ta baci kamar inda muka karanta cewa sallah tana baci da abin nan kaɗan ɗin magana mutum wata magana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sallar ba abin da yake ba magana da take la yafluhu fiha shay'un min kalamin nas ba abin da yake inganta a cikin ta na daga zancen mutane kuma a cikin mutilatu salamin wa bil kalami li ghairi islahiha idan mutum ya magana ba domin ya gyara sallah ba na'am a wannan magana sallar ta baci to wannan gaskiya yana daga cikin masail ya eh, ne yana daga cikin masail masu wahala rabi'a ta bin abi abdurrahman an ruwaito yayi irin wannan da mutum da limamin bai yi magana ba ya gyara masa sallah a bayyane to amma gaskiya wannan a cikin asalin imam malik sallar ta sallar ta baci na'am shi ma mun da ya magana ba na'am au fi bari mu karanta da Allah au fi ilin ghairi mubtil ko kuma yayi wani yayi wani aiki wanda yake ba mai bata sallah ba shi babu babu zidan rafkanwa mai aiki wanda ba mai bata sallah ba aikin da an bashi izini yayi kamar mutum yayi taku daya ko biyu domin ya sadu da ya sadu da asutura ko ya sadu da sahu ko kuma ya kashe kunama ko maciji shi ma wannan ba zai sujudu sahwi ba tunda an bashi dama yayi duk da ƙara abu a aiki ne da wanda yake kari a cikin jinsin sallah ka fi raka'atin fi rubaiya sahwan kamar idan mutum ya ƙara raka'a ɗaya a cikin sallah mai raka'a hudu bisa rafkanwa shi ma wannan yace babu sujudu sahwi a kansa amma wasu sahihi akan wannan surar mutum zai sujudu sahwi saboda hadisin Abdullahi dan Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyar kuma yayi sujada bayan sallama da haka idan mutum ya ƙara raka'a ɗaya a cikin sallah mai raka'a hudu to zai yi sujada bayan sallama saboda wannan ƙarin da yayi na'am ina ganin ka bar ka rike tambaya kan bari mu karasa wannan bari mu karasa wannan babu wal insirafu qarib min as-salati sahwan haka zalika idan mutum ya bar ya fita daga cikin sallah a kurkusa sahwan bisa rakkanwa shi ma wannan sallar sa bata baci ba kamar mutumin da ya manta sallama sai ya tuna bayan ya riga ya karkace ma da bayan ya riga ya ya fita daga cikin sallah shine kamar wato har ya canza hay'ar zamansa ba tare da ya tashi daga inda yake zaune ba to wannan sai ya gyara zaman sai ya fuskanci alqibla amma kuma zai sujada bayan sallama saboda saboda ikrafin da yayi wato idan ya canza sifar zamansa shi tambayar da kake yi malam in ya canza sifar zamansa in ya canza sifar zamansa har ya sallama a bai sallama ba sai daga baya ya tuna to sai ya dawo ya gyara sifar zaman sa ya fuskanci alƙibla sannan ya yi sallama sannan ya yi sujada bayan sallama amma idan ya zama to bai riga ya canza hay'ar zaman sa ba ya juya ga barin fuskantar alƙibla ba ya canza hay'ar zaman sa to wannan kawai sai ya sallamar babu komai a kansa wa mahallu sujudi sahwi mukhtalafun wurin da ake yin sujudu sawi abu ne wanda yake akwai sabani a inda ake yi da inda ba a yi an shi yasa kaga maka isharar cewa abu ne wanda yake akwai sabani da yawa daga cikin masail ne na ijtihad shi yasa ne ma in kai sallah a bayan liman wanda shi sujud dukkan sujuda ga baki ɗayan sa qabla salam ne ko kuma wani dukkan kamar yanda kamar yanda mazhaban shafi'iyya take ko kuma shi a wajen sa dukkan sujuda ba da salam ne kamar mazhabar hanafiya to imam malik yace kai yi kai inda yayi saboda matsala ce ta ijtihadi babu nasi akai yace fa ziyadatu faqat yazilu laha ba'da salam idan mutum yayi kari tsagwar kari eh, kadai kari ne a cikin sallah babu tawaya to sujada bayan sallama wan naqsu faqat in ko yayi tawaya kadai aw naqsu wa ziyada ko yayi tawaya ya rage yayi kari yasjudu lahumma qabla salam sai sujada qabli kafin sallama wato sujada in ka bar abu qabli zaka in ka bari kuma kai ƙari gabani za ka yi. in ku kai ƙari tsagoransa ba adi za ka kai wa sifatuhu sifar sujadar rabkanwa sajidatani sujada guda biyu ce yukabbiru lahuma fi ibtida'ihima ya yayi kabbara wajen yayin da zai fare wato zai fara yin kabbara kana zaune ba za ka yi kabbara harama ba ka ce Allahu akbar a sai dai kai sujada ta kabbara kai kabbara ta sujada farko kai sujada ta dagowa ka sake sujada ta kabbara ta biyu ka sake sujada ta dagowa ba a kabbara harama ba a kabbara harama domin sujada ta as-sahw yukabbiru lahumu fi ibtida'ihima yayi musu kabbara yayin da zai fara والرفع والرفع منهما كما يكبر عند دي دغو daga sujudar daga sujada biyu din ويعيد التشهد في qabli a wajen sujada qabli ya sake yin tahiya ya sake yin tahiya a wajen sujada qabli wannan kauli biyu ne a matabar imam mani shin zai yi sujada a cikin zai yi sujada zai yi sujada ai zai tahiya ko ba zai tahiya ba suka yi tafsir suka ce a kabli zai yi tahiya a ba'adi ba zai yi tahiya ba waɗansu kuma suka ce a'a a kabli ba zai tahiya ba a ba'adi shine zai yi tahiya waɗansu kuma suka ce a dukkan biyun zai tahiya waɗansu kuma suka ce a dukkan biyun ba zai tahiya ba hadisin da hadisin da nuna cewa ana yin tahiya hadisin Imran bin a riwayar Abu Dawud wanda malamai sa da magana akan inganci da dan haka mafi inganci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi tahiya a cikin sujud sahwi ba la qabla salam wala ba'da salam dan haka abin da ya furin jaye kada kai tahiya amma idan kai babu laifi in ba kai ba kuwa ba za ka ce to sai kai wata sujudar kabli din ba dan ka bar tahiya ko a mazhabar Malik in ba kai tahiya ba asdira kabli ba za ka yi sira kabli ba ana dagowa ka zo na sai ya sallama a ana dagowa sai ya sallama ana dagowa wani shiru kuma za a yi ai an gama tun tunda aka yi mai yusallim sannan ya sallama sallamar kuma kamar yadda ake sallamar sallah yadda ake ta in kabli ce kai sallama biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah in ba abi ce ma haka za ka yi sallama tun da me yasa a abadi ba za ka yi sallama ɗaya ba saboda ita wannan sujadar da kake yi ta daga cikin jinsin sallah hatta ko da ba ce tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi fa in kana salla tamaman li arba'i fa in kana salla hamsan shafa'na lahu salatahu in yayi sallah raka'a biyar sai yi maka shafa'i ta dai masa sallah wato idan mutum yana shirka shin raka'a hudu yayi ko raka'a uku yayi to ya dauka raka'a uku ce sai ya kara raka'a ɗaya sannan ya yi sujada bayan sallama ai sannan ya sujada kafin sallama idan ya to cewa raka'a hudu ce sai ya da ya yi da yayi raka'a hudu din ne kaga ya kara raka'a da ya ƙara din ta to ta biyar kenan ko to wannan sujadar da yayi sai zamanto su ne suka yi masa shafa'i na sallar wato tamkar ita ce raka'a ta shida kenan sallar ta zamanto shafa'i idan kuma dama yayi sallar a raka'a uku ce ya zamanto da ya ƙara ɗaya ta ga sun cika ta salar ta zamanto raka a hudu ko to me bigiran wannan sujadar yake tarriman tarmu da hanci shaytan saboda haka wanda ya kan cewa wannan sujadan da ake yi suna daga cikin jinsin sallah inda suna daga cikin jinsin sallah ya zamanto cewar za a yi musu sallama irin sallamar da ake yi daga cikin sallah sallama ta dama da sallama ta hagu fa in sahal ma'mum idan me idan me idan ma'mum wanda yake sallah a bayan liman sai ya rafkanwa a cikin sallah khalfal imami a bayan bayan liman ba da liman ya kare shi ba shi kuma yana zaman yana zama masbuki domin al hali biyu yake da shi yana ya zo ya samu liman ana yin sallah yin sallah a bayan liman liman yayi tahiya shi ya manta cewa ana zaune ana zaman tahiya ne ko kaɗan bai yi tahiyar ba har liman ya gama ya tashi ya zuwa ga raka'a ta ko ya sallama shi bai tahiya ba nan kaga ya yi yayi ruwa ko ya bar sunna muakkada to nan wajen tunda a bayan liman ne babu komai a gare shi liman ya dauke masa rafkan wata to amma idan sai bayan da liman ya sallama sai ya tashi zai cika sallar sai zai cika raka'o'in da bai samu ba a cikin sallar da yake na cika raka'o'in nan da bai samu ba sai ya rafkalwa wannan ma liman zai dauke masa wannan liman ba zai dauke masa ba an fahimta wannan ya zama to to lakum dinukum waliya din tsakanin da liman yaje ne nasa shi ma ya nasa yake fa in sahal ma'mum khalfal imam idan ma'mum yayi rabkanwa a bayan imam fa innal imama yahmiluhu an to liman zai dauke masa wannan rabkanwar wa yalzamu ma'mum sahwu al imami amma shi ko ma'mum rafkanwar liman tana lazimtar sa wa in lam yas'a ma'ahu ko da bai rafkanwar tare da shi ba wala habara sahwahu kuma bai halarci sahun da ya ba shi yazo an yi sallah tare da liman yazo ya samu raka'a karshe an bayyana ya same shi a cikin ruku na raka'a karshe sai aka yi sallah sai ya gani mai yana sujada sai ya gani mai yana sujada kabli shi kuma gani yayi an yi sallah cikakka tunda dai in ka samu liman a cikin ruku na karshe ka ji ayi sami Allahu liman hamida ka ji an yi abin nan yayi zama yayi dukkan rukunan sallah zaka dauka ayi cewa wannan ruku wannan rukun wayi sai ka ce ba za ka ji shi ba tunda ba da kai akai ba a'a sai kai to amma da sharadi daya wanda nan malam bai ambata ba sharaɗin idan ka samu raka'a ɗaya tare da shi sai ka samu raka'a ɗaya tare da shi in baka samu raka'a ɗaya tare da shi ba za ka yi rafkarwa tare da shi ba alal misali idan ka zo a raka'a ƙarshe sai ka zo ka samu zaman tahiya na ƙarshe na'am yawa ka zo ka samu zaman tahiya na ƙarshe kafin a yi sallama sai ya gani man yayi da qabli a in ka gani man ya suka yana da qabli ba za ka bi shi ba yana da qabli sai ka nufi kai sallar ka ba za ka bi shi kuma za ka yi sujada kabli ba tunda baka samu hukuncin sallah tare da liman ba baka samu sallah tare hukuncin ka domin saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya riski raka'a ta sallah ya riski sallah baka riski hukuncin sallah tare da liman ba dan haka ba za ka dauki sahun sa ba raukan wanda yayi ba za ka dauka ba amma an ka same shi a raka'a ta daya to in ya in ya zo yin kabli za ka yi tare da shi an fahimta amma in ba addini ba sai ka tashi kai sallar ka in kai sallama sai kai ba'adin sai kai ba'adin liman duk da shi kana ganin kan cewa kai baka kai tare da liman ba amma tunda liman yayi ba'adi ba za ka bi shi ba tunda ba'adin sa bayan sallama ne kai kuma za ka yi sallama ba a lokacin so za ka kyale shi ka lissafi cewa to a ba'adi fa tana kaina yana cikin zuciyarka cewa ba'adi tana kanka in kai sallama sai kai ba'adi sai kai ba'adi eh idan kabli ne ba za ka bi shi ke yi da tare in yi sallama sai kai ka miƙe ka yi na'am in ka samu raka a ɗaya kuna ji mutumin da yake bin liman sai ya zo ya samu raka a ɗaya tare da shi liman zai sira kabli zai bi shi ko ba zai bi shi ba zai bi shi idan ya bi shi in ya tashi ko ko inda bai samu baraka a uku da bai samu ba zai sake wata kabilu tunda ya riga ya tare da liman ba zai sake ba ko ba za a ce ai mahallin kabili kafin sallama da haka yanzu ba zai sake wata tashi kabilin ba a tunda ya zo kwanciyar kabili din wannan ta riga ta wadatar masa hali da farko kenan ya samu a daya tare da liman ko abin da ya fi haka sai liman ya yi sallama sai ga ya kifa zai sujada ba a nan yaya zai yi sai ya tashi ya cika sallolinsa ya cika rakowoyinsa sannan ya cika rakowoyinsa mai zai yi sai ya sallama sai ya fi ba aji an fahimta to bai samu a ko ɗaya ba tare da liman mamu ne bai samu a ko ɗaya ba tare da liman sai liman ya salla sai ya ga a liman yayi qabli nan wajen yaya zai zai bi shi ba zai bi shi ba yana sunkuyawa zai yi qabli sai ya tashi ya cika sallarsa ba zai shi a cikin wannan kabli din ba haka zalika idan ba addini yayi in ya idan in yayi in yayi dan kawo sallolin in ya kawar ko inda bai samu tare da liman ba yayi sallama kawai ba zai take wani ba'adi ba domin ya samu raka'a daya tare da liman ba an fahimta to wannan su ne din su din sujudu sahwi suna da yawa suna da tsakani amma mu dauki ka'idar imamu malik bai kawo cewa idan ka manta sunna mai ƙarfi guda ɗaya ko sunnoni guda biyu daga cikin sauran sunnonin sallah kai sujada kafin ba. idan ka ƙara sunna guda ɗaya ko ka ƙara ayyuka daga cikin ayyukan rukunan sallah ko raka'a ko sujada ko karatun fatiha idan ka ƙara shi a cikin sallah ko kuma ka ƙara sunna daga cikin sunnonin sallah shine kamar kai karin kai karatu ka bayyana karatun da ake asirtawa to sai kai sujada bayan sallah idan kuma kai kari kai rai sai kai sujada kafin sallama idan inda aka ce kai sujada kafin sallama sai ka manta kai rafkarwa to nan yaya za ka yi har kai sallama sai da kai sallama ka tana ashe akwai kabli a kanka yaya za ka yi? a sai kai niyyar kabli din kana zaune ka yi da niyyar cewa wannan zirar da za ka yi ta kafin sallama ce ba kai ba shine za ka yi ta ka yi ta ba da niyyar ba ba da niyyar jada qabli da ya kamata a ce kai kai rafarwa ba ka yi ta ba sai eh, bayan sallama sai ka yi ta idan kuma jada ba adi ce sai maimakon ka yi ba adi sai kai qabli jada ba adi ya kamata ka yi sai ka manta kafin kai sallama din kai rafkarwa sai kai sujada qabli eh qabli din ya kai a maimakon ba'di ba za ka ce a to tunda ai dama ba'di sai kai sallama sannan ka zo ka sake ta ba'di ba qabli din za ta zama to a maimakon ba'di duk wannan abin da yasa saboda iyakance cewa qabli za ka yi ko ba'di za ka yi maga abu ne na ijtihadi bal akwai daga cikin malamai da suka ce ba a rafkanwa ba a judus ba a sujada rafkanwa sai a wurare guda biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rafkan waye jira duk wani waje ba haka ba in mutum ya rafkan ya jira rafkan wa sallar ta baci daudu zahiri kenan eh a abun da suke kenan a kira da gaske saboda sauran sahabbai su ba su fanci haka ba sauran sahabbai sun yi rafkan wa kowa bisa sa kuma wanda yake a mafi daga cikin mazhabin da suka fi karfi shine mazhabar Imam Malik sai kuma mazhabar ishaq ibn rahuya da yake cewa duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rafkanwa aka ce ga inda ya gyara rafkanwarsa to kai ma kai haka inda kuma bai inda kuma ba a roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya rafkanwar ba to kai makabar malik in ƙari ne sai ba da salam in ragi ne sai qabla salam wanda yake wannan shine kaulin da yafi kowanne karfi kaulin ishaq ibn ibrahim al-hanbali ibn rahuya to ina ganin gaskiya sai dai ku hakuri darasi na gaba tambayoyi kawai za a yi da muraja'a insha Allah tunda da yanzu mun gama dukkan abin da ya danganci ita kanta sallah da sharuɗanta da farlanta da sunoninta da mustahabbanta da hay'ata da kuma abin da ya danganci sahawunta yanzu za mu tashi abin da zai zo mana nan gaba sallar jami'i to kafin mu shiga sallar jami'i za mu muraja'a ko mu